بسم الله الرحمن الرحيم za mu shiga juz'i na biyu wato bangare na biyu na karatun wannan yini ko na wannan rana kafin sallah mun juz'i farko a yanzu kuma da yadda Allah za mu shiga bangare na biyu ko in ce zama na biyu kenan wancan shine zaman farko yanzu kuma za mu shiga zama na biyu na shirin da muke yi wannan littafin tare da sadiki wato sahihul bukhari نعم ترى انتهى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب السادس حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في كرب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادتها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا, نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني واقتربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه لكذبت عنه ثم كان أو ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف كان نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤه فقلت بل ضعفاؤه قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولو قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال كيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا اتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال لترجمان قل له سألتك عن عن فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأ رجل يأتفى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائهم الملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك, وسألتك هل كنت تتهمه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن يظهر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذا وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا وكذلك الإيمان حتى تخالد بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعملوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن إمالة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين فقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغفلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به لحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى إهرقل فرقأه فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إله رق عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك لرعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله حجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الحارسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهروا بأننا مسلمون الآية قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءته من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابه حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لقال أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل, أدخل الله علي الإسلام وكان ابن النابور صاحب إلياء هرق سقفا على نصار الشعب يحدث أن هرق حين قدم إلياء أصبح يوما خليف النفس قال بعض لا نعم، خليف النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظور وكان هرقل جزاء ينظر آه، وكان هرقل وكان هرقل حزاء ينظر في الناس ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيتك ليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قال ظهر فمن يقتتن من هذه الأمة قالوا ليس يقتتن إلا اليهود فلا يهل فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدايين ملكك يهمنك نعم. فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدايين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود وبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن قمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن أمختتن هو أم أمختتن هو أم, أم لا فنظروا إليه فحدثوا فحدثوه أنه مختفي وأسأله عن العرب فقال هم يختنون هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نذير وكان نذيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلما فلما فلم يرمي حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دفكرة دخول بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن, وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا فحاصوا حيفة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوا علي ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أقتبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر, آخر شأنه رب رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهور آه طيب تأثير قال الشيخ مغنى الحديث فرقولا مثل كلام تاع زمان فرقو آه، حديث إسناد على شرط الستة نعم مثل نبه الدسوس هاي آه، راكتي على شرط الستة مرة لأمني بياني idan aka ce sanadi ala sharfi sita to duka ma'abuta kutubu sita an da wannan isnadi rawi bayan rawi ko kuma da nasu sana nafsu ɗinsa ko kuma ya kasance da kamar yadda ya zo a tartibin nan حتى يزوع تبخيج كتب الستة جواتي وانا هنا نونا سوي وانا متأخرون سفوك كاوان الاصطلاحات اما متقدمون من الحديث بار ورصدا وانا سوي لسبي اذا كاركم حديث يكينونها يصل من سبب اللي يصاي كاو حديث النفر كورا مكفارا سنزمان سبي اذا مقل وراء قيمة جنا وحي او ان دعك التوكر فرقم وحي حتى حديثي مجودة متكرم تا دليل اللي يصاي كاو سعوانا بابي وانا اذا سوكد القرآن هي إشارة عن فارس سوكد الشيء رمضان ونقوم منا كتاب بدء الوحي إيه، شيطة دولة دام على أنسى حديثي دباي هو كتاب الأجل آه، طيب وانا حديثي شيكما وانا مكي أكم سينزل من أبو اليمان الحكم ابن نافع دليل اللي فاكا وش أبدء الوحي فبيدا يا تبتروا في الصف وفي نمز الله صلى الله عليه وسلم wanda shi ne kuma aka saukan masa da wahayi hmm. to kaga idan zai magana akan wahayi dole zai magana akan shi wanda aka saukan mai da wahayin ya yake da sifofin a tsayin al-imam al-bukhari ke cewa haddathana abu yaman al-hakim ibn wannan al-himsi dan garin hims ne hmm. a kala akbarana shu'aib yake cewa shu'aib ibn abi hamza wannan shu'aib shine ibn abi hamda ya ba mu labari malamai sun ce abul yaman alhakan ibn nafi ire-iren su imam al'ijiri suka ce la ba su bangaren karfi wato la ba su bihi sika ba sannan abu hatim yake cewa sika saduku to wanda ka ji abu hatim ya ce ma sika da wannan magana ta yi saboda bangaren hadisi suna ɗaya daga cikin masu wanda ake ganin suna da tsanani wajen inganta rawu durawun da ka ji ce abu hatim ya ce masu ta kawai ka tafi saɓanin ire-iren su tirmidhi da su alhakim annisaburi da sauransu ina fatawa da ko a tsayi an yi saɓani shin ya yi karatu wajen shu'aibu ibn abi hamza sosai ko kau abu zura shi ma yana ɗaya daga cikin gidajen malamai na ilan abu zura yake cewa hadisi ɗaya kawai aka ce ya rawaito daga shu'aibu ibn abi hamza wasu malamai suka ce shi wannan abu yaman alhakan ibn nafi an tambaye shi al-imam ahmad ibn hanbal ya tambaye shi yake cewa yaya kai karatu wajen shu'ab ibn abi hamza sai yake cewa wasu hadisai da na karanta na karanta masa ne yana saurare na wani juz'i na biyu kuma shi ya karanta min ne yana sauraron sa bangare na uku wasu hadisan ya mani ijabar su wato ba tare da na karanta ba bangare na hudu wasu hadisan ya ba ni so munawaratan munawaratan kamar yadda muka dan tsokaci shine malami ya baka littafin sa ya ce gashi na halasta ma wannan littafin tarwace shi daga gare ni ka su biyu, idan ya ce ma na halasta ma ka littafin daga gare ni kuma na ma ijaza wannan malamai sun ittifaqi akai za ka iya abin nan littafin koyar da shi da kuma bada da ijazarsa amma idan bai faɗi ijaza ba makaruna da ijaza ba nan ne da murin malami suka ce ba za ka dangana wannan littafin zuwa gare shi ba ina fata wa bai to saboda haka da imam ahmad bin hanbal ya tambayi abu yamani ya ya ka karbi hadisai wajen malamin ka shu'aib ibn abi hamza ya faɗa masa hanyoyi guda hudu ne an zuri an karbo da shi ma shu'aib ibn abi hamza dan hims ne sai zuhuri kuma shine muhammad ibn shahabu zuhuri wanda muka yi cikakken bayani a kanta dan madani qala akhbarani ubaydullah ubaydullah ya ba mu labari ibn abdullah ibn usba shi mun yi bayani a kansa yana ɗaya daga cikin fuqaha usba na madina ibn mas'ud anna abdullah ibn abbas cewa abdullah ibn abbas akbarahu ya bashi shi labari anna ba sufyan ibn harb akbarahu wato sufyan ibn abi harb sunan ka shine saka. shine sakar abu sufyan wannan kunya ne sunansa shine sakar ibnu harbi ya ba shi labari wato bayan ya karbi musulunci kenan wannan malamai ke cewa yana nuna hirfin abdullahi ibn abbas wani iri ka duba fa wannan abin ya faru ne kafin ne ne abu sufyan ya karbi musulunci amma duk da haka bayan ya karbi musulunci kuma ya nemi ya bashi wani abu na hadisi ya karo da shi to shi yasa wanda yake nuna cewa a duk wasu asarin suna raunana shi da aka tambayi ibn abbas wayya ya tara wannan ilimin da aka yi cewa hibr hadhihi umma sai ya ce liya lisanun sa'ul ina da harshe wanda mai tambaya ina ganin abin da ban gane ke tambaya wa qalbun yani wa'i ko aqul a wata da zuciya mai haddace ilimi wa bukur a wata riwaya ta bukurul qurab da sammako kamar sammakon hankali saboda haka wannan asarin wasu malamai suna rauna nashi, amma dai wasu kuma suna abin nan din shi hassana nashi. to shi yasa imam ahmad bin hanbal shi karan shi da aka shi da kayayyaki na ilimi da su tawada da su menene aka ce kai ila mata zuwa da duk shekarun da kai kana neman ilimi ya gamata a ce ayyan da ka kai ka hakura yace min al mahbara ila al mahad ila al wannan tare da haka za mu mutu muna karatunsu insha Allah ta'ala kuma muna rubutunsu har kabari da wannan mu ma muna tare da shi insha Allah ta'ala izinillah to sai yake cewa wato Abu Sufyan ya ba shi labari bin harbin asbarahu anna hiraql cewa lalle shi hiraql shi kunyarsa shine kaisa wato sarki na Rum Rum wato a ƙasan nasara ke a lokacin tana cikin sha sham lokacin da baki ɗayanta garuruwa ne na nasara an gane ko nasara su ne za su iya ce masu kiristoci amma a lokacin su nasaransu akwai waɗanda suna a kan addinin nasarancin ba su canza injila ba yana fata ana tare da wada ko to shi wannan hirakul ɗin ya yi mulki shekara talatin da ɗaya a zamaninsa ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ransa anna hirakal arsala ilaihi fi raklin cewa hirakal ya tura zuwa gare shi a lokacin da hirakal ya ji wannan abu sufiyan da shi da ayarinsa sun fita fatauci garuruwa da dama kuma sun shiga cikin sha sai hirakal ya tura ma abu sufiyan في ركب وسط وجع أن أرسل إليه في ركب أتكين وسط وجع أنا متاني ركب سوني متاني بوم زوا أبن بي سما min quraish na quraishawa wa kanu tujara lokacin shi Abu Sufyan ya tafi a wannan ayarin nasa eh, sun fita fatauci bisham bisham aw bisham duka ana fada da hamza ko da ibdari a cikin kasan sham sham kamar yadda muka ce ita ce a lokacin garuruwan nasara kuma tana da faɗi ta gani su urdun da dai sauransu garuruwa da suke gefen wurin a lokacin da hirakal eh, ya sun sun shiga kasan sham sai ya tura masu ɗan sakowa a kan cewa yana so su zo zai gana da su lokacin sai abu sufiyan ya zo wajen shi hirakal ɗin eh, ya zo ya same shi a fadarsa lokacin wa tujaran da sham fil muddati allati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufiyan wa kufara turai. lokacin da annabi ya kasance ya yi sulhu tsakaninsa da abu sufyan da kafirai na ƙuraishawa wannan sulhun almudda shine lokaci allafi kana rasulullah sallallahu maddan fiya. lokacin da ya kasance annabi ya yi sulhu wato tsakaninsa da abu sufyan da kuffaru quraish sulhun ya faru ne shekara ta shida an gane ko shekara ta shida lokacin da aka yi sulhu sai su kuma suka warware alkawarinsu a shekara na takwas tsawon wannan mudda din na sulhu wasu malamai sun ce shekara hudu wasu malamai sun ce shekara goma annabi ya yi da abu sufiyan da kafirai na ƙwarisha a kan babu yaƙi tsakanin su tsawon shekara goma wannan shi ne abin da malamai su farin jihar shekara goma ba wai shekara hudu ba amma akwai waɗanda suke ganin shekara hudu fa'atauhu sai suka zo wurinsa suwa kenan shi abu su tare da tawazan su suka zo wajen hirakul kina hun bi iliya su kuma suna iliya wato iliya ita ce baitul maqdis wasu malamai suna kiranta baitullah an gane fada'ahum fi majlisi sai ya kira su a fadarsa a majalisarsa wa haulahu uzama rum a gefensa kuma akwai manya-manyan mutane na rumawa wato na nasara kenan uzama jam'i na azim manya-manyan mutane ثم دعاهم أن سيكراسهم إذا يكراس sai ya kira wanda yake مسا ترجمة واسو wanda ya iya لصورنش da ya kira shi sai ya sanya su a gaba akala sai ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajuli alladhi yaz'umu annahu nabi sai tambaye su su Abu Sufyan wane ne cikin ku yafi kusanci da wannan mutumin wanda yake raya cewa shi annabi abu sufyan sai abu sufyan yace fa qultu ana aqrabuhum nasaba ni na fi su kusanci da annabi sallallahu malamai sun ce saboda yana haɗuwa da annabi wajen abdumanar wato gaddin na hudu ke an gane ko da shi eh, annabi muhammad sallallahu wajen abdumanar fakala sai ce arinuhu min ku zuwa gare ni wa karribu ashabahu sai kuma ku kusanto su mutanen nasu tawagar nasu ayarinsa amma ajaluhum inda zahari ku sanya su a bayan ku sanya su a bayansa wato shi yana ga wasu suna bayansa an gane ko tunda da shi za a yi muhadasa za a tattauna shi Abu su fiya shine za'in li tarjumanihi sai لترجمانه سيتي ما ma ترجماني مي مسا masa ɗantar واتو wato دينسا shi wa kenan كرقل sai ya ce ma tarjumani kullum ka ce masu inni sa'ilun haza an haza rajul lalle ni zan tambayi wannan mutumi kan wannan mutumin wato annabi kenan zai mai tambayi kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Eh, eh. shi shi hirakal ya ce ma interpreter din ya fada ma Abu Sufyan zai musu tambayoyi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wasu ce baya ji eh to shi yasa za mu zo hatta can wajen abin da ya shafi a kisa tun ciki abin kuka abin da ke kara bayyana haka wajen wasiƙar annabi malamai sun yi saɓani shin ya karanta wasiƙin da kansa ne ko ko wani ya fara ya karanta masa to anan sun wani wannan matsayin wasu suka ce a'a bai jin larabci sai ya ba mai jin larabci ya karanta wanda za mu yi bayani idan muka zo gaba insha Allah kullahum ka ce masu an hazar rajul kan wannan mutumin fa in ne idan ya karyata ni akazzibuhu to ku karyata shi an gane ko wato idan shi Abu siyar bai faɗin gaskiya ba ta ce karya yake in ji wa kenan ji hirafi fa wallahi laulal haya sai abu su yana ke cewa wallahi ba don kunya ba min an yi asiro halayya kaliban kada mutane na girma na ya faɗi su ga cewa na yi ƙarya la ka zabtu alaihi da na yi masa ƙarya ƙalolan nu'usira ka alama za a na min albani na fi wanda bai faɗara na faɗi an ka faɗi inna ma ta fi hali halayyar duniya sun makana awwala ma su alami an sannan kasance tambayan farko da ya yi mani an kala sai ce kefa na saba hoshi kuma kaifa nasabuhu fikum sai ya tambaye shi wai yaya dangantakan annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wurin ku tambayan farko kenan kuntu sai na ce huwa fina duna sabin lalle shi yana da nasaba mai girma a wurin mu malamai suka ce me yasa hirakal ya fara masa wannan tambayan suka ce saboda hirakal ya san dukkan annabi wanda zai zo mai nasaba ne mai girma an gane ko wato shine wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wato duk annabin da yazo nasabar sai idan kibiya zaka ga mai karfi ne shi yasa ya fara mai wannan tambaya idan ya ba su ansa ya je cewa lalle mai nasaba ne ya san wannan wato yana nuna cewa annabi ne qala sai ce fahal qala hadha alqawlu minkum ahadun qattu qablahu shin akwai wanda ya fara faɗan wannan maganan kafinsa ya ce wai shi annabi ne qattu tana zuwa baya da ma'anan nafi an gane ko amma anan ta zo istifamiya shin wato neman tambaya ko buɗe? shin akwai wanda ya fara faɗan wannan kalmar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamin suke ce bidon istifamiya ne amma tun zal ya ne manzilatan nafi an gane ko amma dai zance mafi inganci a bata istifamiya قلت la sai abu su ya ce a'a babu wanda ya fara faɗan wannan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kara mai tambaya ƙara ya ce fa hal kana min aba'ihi min malikin shin daga cikin iyayensa akwai wanda yake da sarki ne tambaya ta nawa kenan ta uku ne shin akwai sarki daga cikin iyayensa qultu la sai abu sufiyan nace yace sai nace a'a kala sai ce fa ashraqun nas na hudu na biyar kenan a na hudu afwan na hudu ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum shin manyan mutane suke bin sa ko ko masu rauni kuntu sai na ce bal du'afa'uhum a'a masu rauni idan ba kuma ce ba wannan shine da'af da sha'an na annabawa su ne sha'anin annabawa dama zaka ga mutane ne waɗanda suke ba kowa ba a cikin gari an gane haka kuma yanzu da da'iya in ka ce za ka sanya da'awa a hannunka ka ce ke kana so ka ga sai president ya zo buhari da kaga wannan ka ta turo mutum ka rikici ko sai ka ga gwamna ya zo imanin wannan sunna ce za ga waɗanda suke riko da addini mutane ne waɗanda ba su damu da mulki ba ba su damu da siyasa ba su damu da kuɗi ba shi yasa Allah ya ba mu labari in ma na raka ta baka illa labina mu a raziyuna ba jiyar ra'ayya ma na ralok ma raina min fablin bai na sun nufin jihadi ne sai ce a a an zuwa fawon fakultu abu suyani ya ce sai na ce bal zuwa fawon a a masu raunin su sai a na akwai maganan da malamai suka yi sai suka ce amma ai a cikin waɗanda suka bi annabi a lokacin akwai manya ɗin waɗanda suke masu nasaba da kuma matsayi da kuɗi da sauransu ire-iren su abubakar na sikile radiyallahu ta'ala an ire-iren su eh, su eh, hamza su Osman kare ga kuɗi da abin da ga Abdurrahman bin Auf da sauransu sai malamai suka ce a amin babu tarbi a tagli wato tabbas akwai waɗanda suke masu manya ne amma dai majority ɗinsu jamhuri wato masu rauni ne a cikin al'umma a kal a yazidu na amyan kusun sai ya mai tambaya shin suna karuwa waɗannan mutanen koko su raguwa suke kudu sai na ce bal zido a a karuwa suke Inga wannan shi ya sa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addini zai shiga ko ina insha Allah ta'ala mutane za su yi ta shiga har ba za ka samu bait madar wala wabar ba sai addini ya shiga ciki birni da kauye. insha Allah ta'ala annabi yayi bayani sosai haka Allah yake cewa yuridu an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun aya ta gaba walau kariha al-mushrikun to wannan wa'adi ne da Allah ya cika wannan addini قال فهل يرتد أحد منهم حقا لدينه بعد أن يدخل فيه حقا وأن مفعول لأجله شن akwai waɗanda suke رجة bayan sun shiga addinin musulunci su fice wato su batta su yi rijiya kultu abu suyan ya ce sai na ce la'a a babu kultu fa hal kuntum tattahimunahu bil ya ce shin ko kun kasance kuna tuhumtar sa da karya kabla an kula ma kafin ya faɗi abin da ya faɗa karya kamar yadda kowa sani shine faɗan abin da yake ba gaskiya ba wato akasin asidiku qultu la abu sufyan ya ce a'a kada fa hal sai tambaye shin yana yaudara mayaudari ne qultu la abu sufyan ya ce sai na ce a'a yace wa min ru fi muddati mu dai muna cikin wani lokaci wato daga gare shi la nadri ma huwa fa'ilun fiha mu ba musamman san menene zai mana a cike ba to wannan kalma ce kawai abu su ya mai sai walam ah, tunkinni kalimatun an ah, udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi al-kalima wato ban iya shigar da wata kalma ba sai wannan kalima ghayra ko ghayru duka ana karantawa idan muka dau ah, ghayra sai kasance istisna'i idan muka dau ghayru sai kasance wato afafan ne ala kalimatun walam ah, tumkinni kalimatu mazayyu ina fata an gane tsaye tsara sai ce mai halka taltumuhu shin ko kun taɓa yakansa قال قلت في أبو سفيان يتي نعم إيه قال سيتم بيش فكيف كان قتالكم إياه الوقت الأكبر برزيات مكانكم كل شيء ياتنكم يكسن شيء qultu sai na ce harbu bainana wa bainahu sijal wato yaki tsakanin mu da shi wato sijalun ne yanalu minna wa naru minhu wato wataran mu mun nasara akan shi wataran kuma shi yi nasara akan shine sijal an gane ko qala fa madha ya'murukum yace to menene ya kasance yana umurtan ku da shi qultu nace yaqul lalle sai shi wannan annabin ya kasance yana ce mana ko Allah wahdahu ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kuma kada ku hada shi da wani wajen bauta ibada kamar yadda aka sani ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batina watruku ma yaqulu aba'ukum kubar kuma abinda iyayenku su kasance suna faɗa wa ya'muruna bis salati wato suke da su sun kasance suna alfahari da iyayen an ga dinna wa zarna aba ana ala ummatin wa inna ala asari musirun ko muku sirrun to ya kasance yana cewa su daina alfahari da wannan ko su ce su addinin iyayen su za su wa ya'muruna bis salati kuma yana mana umarni da tsayi da sallah sallah dai ita ce wannan ake fara ta da takbiri a rufe ta da taslimi wasu kuma da gaskiya gaskiya shine alqawlul mutabiq bil waqi' magana wanda in kai a zo a same ta haka take shine gaskiya alqawlul mutayyib bil waqi' wala afa kuma kamewa annabi ya kasance yana umurtan mu da mu dinga kamewa kamewa shine mutum ijtinabul al mai ne san ta ababe na haramun da makarimul al da ababe waɗanda take na zubar da mutunci shine al afaf wasila da kuma sadarwa wato sadar da zumunci da sauransu كما يد ثبت حديث المنزع الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يدخل الجنة خاطع في الصحيحين واتمين تزمنتي بذي الشقاء الجنة فقال للترجمان سيتي ما شي ونمي مسا ترجمة قل له كتي مسا سألتك عن نسبه ما تنبيك أكن نسبر فذكرت أنه فيكم ذو نسب كتي للي شي متنمي نسبه Ba فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها هكذا من ظنه فكتنتي أنا سورة سوتكين wato dangantakan mutanen su kuma dangantaka ko tsotsa wanda yake mai ƙarfi sosai wasu altuka hal ƙala ahadun minkum hada alƙaul shin akwai wanda ya taɓa faɗan wannan maganan kafinsa fa zakarta Allah ka ce a'a babu wanda ya taɓa faɗan wannan magana فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله دا ومن يتفعل وانا مغانا كافنسا لقلت دا ناشي رجل يأتسي بقول, بقول قيل قبله دا ناشي واتوينا كوين لمغانا دا واني يرجاشي فدا دا كوين رأي حكا سوى شيء النبي وانا أنا كرنسا شيء يأتسي كو يتأسي يتأسى عن قال يوجهي يتأسى كو يأتسي wasu alfaka kuma na tambaye ka har kana min aba'ihi min malikin daga cikin iyayensa ko kakanninsa akwai wani kira sarki ne fa zakarta Allah qultu kuma na tambaye ka falau kana eh, nace eh, qultu sai nace falau kana min aba'ihi da a ce a cikin iyayensa shi wa kenan hirado kenan min malikin akwai akwai sarki qultu da na ce rajulun yadlu mulka abihi wato yana son ya ci gadan a mulkin babansa wasu altuka kuma na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi shin kun kasance kuna tuhumtar sa da ƙarya kabla an ya kola ma qal kafin ya faɗi maganin da ya faɗa fa tarta Allah kace a'a fa fa qari a'rifu annahu lam yakul yadhar al kadhiba ala an-nas kuma wannan yake nuna mana cewa yake nuna min cewa baya barin ƙarya ga mutane amma ya yi ma Allah wanda bai yi ma mutane ƙarya ba wato ba zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ba wa ya kiri ba Allah balle ya yi ma Allah ƙarya wasu alfuka kuma na tambaye ka shirafin nasu ittaba'uhu am du'afa'uhum shin mutane manya ne suke bin sa ko kuma masu rauni fa zakarta sai ka ce anna du'afa'uhum ittaba'uhu masu rauni ne suke bin su suka bisa wa hum atba'ur rusul kuma a ka'ida su ne waɗanda suke masu jin annaba da manzannai dama masu rauni wasu alsuka kuma na tambaye ka ayat zidun sun suna karuwa am kusur ko kuma suna raguwa fa zakarta annahum yazidun kace a'a suna karuwa wa kadhalika amrul iman haka dai al'amarin imani yake hatta yatimma ar lokacin da zai cika wasu alsuka kuma na tambaye ka ayar saddu ahadun saɓɓan da dinihi shin ɗaya daga cikinsu yana yin rage bar addinin sa saboda fushi wato ya ga wannan addinin bai dace ba ba da an yi rufu bayan ya shige shi kamar yadda muka sanya fa'ulul mutlaq ne fa zakarta Allah ka ce a'a wa kadhalika al-iman haka da shi imani yake hanyar tukhalitu ba shashatu qulub yayin da hasken sa ya shiga cikin zuciyar mutum wato idan ya zauna ciki za ga mutum da wahala iya barin addini sai dai ya yi shahada ko za a kashe shi an gane ko kuma wannan haka al'adar annabawa ta kasance wasu altuka hal yaqdiru kuma na tambaye ka shin yana yaudara azakarta Allah ka ce a'a wa kadhalika rusula ka dai manzanni su kasance la taqdiru ba sa yaudara wasu altuka kuma na tambaye ka ah, bima ya amurkun da ne ne kasance yana umurtan ku azakarta ka ce annahu ya amurkun Eh, ka yana umurtan ku an ta'budu Allah ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bi shay'a kada ku hada shi da wani wa yanhaakum kuma yana hana ku an ibadatul awthan ga kada ku dinga bauta ma gumaka wa ya'murukum kuma yana umurtan ku bi salati da yin sallah mun yi bayanin menene ce sallah wa sidqu da gaskiya mun yi bayanin menene gaskiya wato qawli mutabiq bil waqi wal afaf da afaf shi ma mun yi bayani wato eh, tajannubin ababe waɗanda suke muharramai da kuma masu zubar da mutunci in kana ma ta kolo haƙƙan idan ya kasance abin da ka faɗa haka ne kana ma ta kolo haƙƙan abubuwan nan da ka faɗa haka ne fasa yamliku mawdi a kada mayya hatain da sannu so a nan ne malamai suka ce wannan yake nuna cewa hirakali duk abubuwan nan da ya gifa sifofin nan ya riga ya karanta su ya san cewa duk waɗannan sifofin duk waɗannan sifofin annabi amma kuma ya san da cewa wannan sun ya tabbatar da cewa annabi amma bai karɓi musulunci ba wannan yake nuna cewa akwai sauran shakka a cikin zuciyarsa da ya ce mai fa in kana ma ta qulu haqqa in abin da ke faɗa gaskiya ne fa sawfa fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatayn da sannu mulkin sa zai gane ko ina har kafan dugadugai na nan wato yana nufin zai gane sham da duniya ga baki ɗaya. kuma wannan wa'adi ne wanda Allah ya yi kuma ga shi ya tabbata wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun da hadisin da muka kawo annabi yake cewa addini zai shiga ko'ina ina ga abun nan gidaje na wabar da mada ayyuka da birane sai yake cewa wa qad kuntu lalle ni na kasance a'lamu annahu kharijun lalle shi wannan annabi zai fito lam akun ban san cewa lam akun na zunnu annahu amma ban san cewa bai gare ku ne zai fito falau an yi a'lamu anni aqlusu ilayhi da wai ni na san zan iya isuwa zuwa gare shi aqlusu ilayhi asiru ilaihi, wai zan iya zuwa gare shi wasu malamai suka suka ce a'a abin da yake nufi a nan da na san cewa idan na je wurin shi zai kyale ni to lalle da tajashamtu da na yi ƙoƙarin zuwa wurin sa din la takallaftu nafsi na na wahalar da kai na nayi kokarin zuwa wurinsa an gane wasu suka ce wato ga imanin da ya ga cewa annabi ne fa amma yana tsoron waɗanda yake mulkin su yana mika wuya yanzu sai ya imani da shi girman shi zai zube kamar abin da ke faruwa da shehunnai da dama misali yanzu sun san cewa abin da suka kuskure Amma amma misali da za'ama da suka samu suna faɗan wannan duka wata daraja da source of income na kuɗinsu zai dace su saboda sai su yi sama da akan halin da suke ciki Allah tsare walau kuntu indi indahu da a ce ni zan kasance a wurinsa laga saltu an kadamhi da na dinga wanke masa daga digansa wato sai da girmama shi kenan kaji shi ثم دعا سنة شهرة لن يساعة ذو مساء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيق من ذا الله قرار أمين الله سبتا قريشي الذي بعث به دحية وند دحية تورة إلى عظيم بصرة زواغا شوغبان بصرة بصرة وتدريني أسكن شام وند ما لمستكي سنة أكون وكان مدينة الشام عن قالي عما سنة أسكن يمكن شام عظيم أنا صدي رشيبة سلكي بني ba malik ba ne shi shugaba ne shi yasa ba ce malik ba aka ce azim ila hirakul fadafahu ila hirakul sai ya ba da wannan wasiƙan ya baiwa ya ba hirakul wannan wasiƙan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qara'ahu sai ya karanta shi fa idza fi sai gashi a cikin sa karkashin wannan gaba malamin sun tattauna mas'ala suka ce ko suka ce hirakul wato da ya karanta wannan wasiƙa da ya karanta amma ake wannan taron sai ya mika ma wannan mai masa tarjama cewa ya karanta wannan wasiƙa a gaban mutane zance na biyu suka ce a'a a lokacin ya karanta wannan wasiƙa an gane ko wasu suka ce a'a ya fara karantawa sannan kuma ya ƙara nana ta karantawa maganganu uku malamai suka yi to a lokacin da ya karanta wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ta fara da bismillahir rahmanir rahim wannan mun yi isharar wannan darasin da ya wuce akan cewa ana son dukkan wani abu mai muhimmanci mutum idan zai fara shi ya fara shi da sunan Allah saboda wannan hadisin kun ga ingantacce ne sannan da iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa wa in duk da an raunana waɗancan wasu da mai amrin bi ibarin lahi da fi bismillah fa huwa abtar yana da rauni amma waɗannan masu ƙarfi ne an gane ko to haka idan za ka rubuta wasiƙa ana so mutum ya fara da bismillahir rahmanir rahim min muhammad abdullah wato daga muhammad ɗan abdullah wa rasulihi bawa Allah kuma manzansa an gane ko ila hirakil zuwa ga hirakil azimin rum wato wato shugaban rum ko babban rum saboda shi ba malik ba ne rum kuma ma'anarta shi ne wato nisra ne zuwa ga nasara shi ne rum wato kiristoci ko nasara waɗanda suke a sha karkashin nan malamai ke cewa yadda za ka rubuta wasiƙa abin da ya fi dacewa bayan ka yi basmala sai ka sa bin sunanka sannan in ma za ka sunan da ka rubuta amma wasu malamai ire-iren su muhammad eh, bin alhanafiya suke ganin cewa muhammad alhanafiya suke ganin cewa babu laifi ka fara da sunan wancan wanda shi za ka rubuta masa wato duk wanda kai yi babu laifi akwai waɗanda suka suka yi ijazar haka salamun alamani ta ba alhuda ya ce aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wato wasiƙan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma ba'du sai ya ce bayan haka to shi yasa anan nake so in faɗakar da koya ƴan uwa abin da ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya gama muqaddima ya ce amma ba'du amma mutanen da suke cewa ba'adu wannan babu babu nasi kanta, an gane ko misali dan ce innal hamdalillah na wa nasta'inu wa nastaghfiru kaza kaza karshen khutuban ka sai ka ce wa sai ka fara magana wannan ba taɓa samun wani asari nafsi akan haka ba abin da ya tabbata a hadisi shine amma ba da kamar yadda ya faɗa a nan haka kuma ya zo cikin sunan abi dawud malamai sun yi a saɓani wane ne ya fara faɗan amma ba'ad wasu suka ce dawud alaihi salam shi ya fara faɗan amma ba'ad wasu suka ce a shi ne ya'aru ya fara wasu suka ce suhuba wasu suka ce kai ibn sa'ida an gane ko saboda haka a tsakanin malamai wasu ce da wasu ce suhuba ne suka ce ya'aru wasu suka ce kai waɗannan shi ne maganganun da suke a kan waɗanda suka fara faɗa amma ba shi amma ba da abin da sassa ce Dawud alaihi salam saboda san wa fasal al-khitab da ta cikin suratu Dawud alaihi salam ina afon suratu da su cikin suratu sad sai ce amma ba da bayan haka fa inni lalle ni ad'uka ina kiranka a bida ayatul islam da kira irin na addinin musulunci an gane ko Asalin wato karɓi musulunci islam idan ka karɓi musulunci lalle da sannu za ka samu tsira shine eh, aslim taslam da sannu zaka samu tsira yu'tika Allah Allah zai baka ladan adraka ladan kamar ne sau biyu malamin ka ce yake nufi a nan shine zai ba shi ladan wato eh, eh, ladansa da kuma mabiyarsa an gane ko ladansa da mabiyarsa tun da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin sa man ta'ila al-huda kana lahu من الأجر مثل أجر فاعله لا ينقص من ذلك شيئا أو من أجورهم wato wanda ya kira zuwa ga shirya wanda ya shirya shiryu yana da ladansa na shiryar to shi yasa nan yake cewa yutika Allahu ajraka marratayn fa in tawallaita amma idan ka juya baya fa kai ba, fa inna alaika ismal arisiyin lallai kana da ladan mabiyanka wannan akwai maganganu kusan guda hudu na farko aka ce idan baka yi imani ba waɗanda mabiyanta da ba su shiga addinin musulunci ba a rikiyin kana da zunubinsu magana na biyu aka ce fallahin wato masu manoma manoman ka wanda suke karkashin ka magana na uku su ne yahudawa yahuda da nasara tana da zunubinsu magana na ƙarshe eh, na hudu shine dukkan waɗanda suka can gari da zunubi a kansu wannan sune maganganu hudu shi yasa al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa fa inna ma alayka isma man takabbara wa lam yadkhul al-islam abinda al-imam al-qurtubi yake cewa sai ya karanta wa ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya ku wadanda aka bai wa littafi ya ku wadanda aka bai wa littafi ta'alu ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa kun, Allah na abu da wadda suke daidai ne tsakani ne da ku Allah na abu da illa Allah kada mu bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala wala nushrika bihi shay'an kuma kada mu hada shi da wani wajen bauta wala yattaka da babu ma babu arbaba min dunillah kada sashin mu ya ko kada sashin mu ya sashi ko ku da wasu allola masu bauta masu an gane ko koma bayan Allah fa in tawallau idan kuma suka juya baya suka juya baya fa qulu sharu ku fani cewa li anna muslimun wa su miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala nan malamai suka ce shin wannan wawun ɗin waye ya faɗi wannan wawun saboda aya ai babu wawon. ya ahlul kitabi ne kawai sai suka ce wannan ƙarin daga wane ne wasu suka ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan ba wai yayi nufin aya ba ce a lokacin da aka saukar da qur'ani kuma sun sai muwafaka ayin sai muwafaka da maganar da suka yi ko suka ce a'a wannan tsarin wato na shi wanda ya karanta wasiƙa ne an gane ko saboda shi bai san alqur'ani ba sai sa sai ya ƙara wawan sai tsammanin cewa ko wannan wawon kan tana cikin wasiƙan da annabi yi malamai dai sun yi maganganu da dama a can wannan wawon kai قال أبو سفيان سي ya ce, يتي فلما قال ما قال yayin da a karkashin wannan ayan kuma malamai suke cewa wanda suke ganin aya ce ta alkur'ani cewa ya halatta matsala fiqhiyya kafiri wato wanda ba musulmi ba ya karanta wani abu na bangare na alkur'ani an gane ko sannan yana halatta wanda ba musulmi ba ya rike alkur'ani wanda a ƙarshe dai za mu yi bayani akan waɗannan matsaloli idan muka gama karanta hadisin za mu bayani akan fa'idodi na fikihu insha Allah ta'ala alam ma makala da yayin ya faɗa abin da ya faɗa wa fara da min qira'atil kitab ya gama karatun eh, wannan littafin eh, wato wannan wasikan tasura inda wasahabu sai hayaniya yi hayaniya sosai a lokacin warsafatil aswat sai sauti kuma ya ɗauki wato ta ko ina hayaniya wa ukhrijna sai aka fidda mu fa qultu sai nace li ashabi ga mutane na hina ukhrijna yayin da aka fidda mu laqad amira amru ibn abi habsha al'amarin dan abu kabshan nan ya girmama amira wato azuma abin da yasa ake masa danganta shi zuwa ga ibn abi kabsha wato kuri da aibanta shi yana ɗaya daga cikin kakannin manzo Allah sallallahu shi ya taɓa zuwa sha sai karɓi addinin Nasara sai ya taho da shi a wajen Qurayshawa to shi yasa sai in suka tashi ai ban shi sai ai ibn abi kabsha an gane ko innahu yakhafu malik bani al-asfar lalle yana tsoron eh, innahu yakhafu malik eh, malik bani al-asfar lalle dai shugaban asfar wato eh, kiristoci kenan wato shiwa kenan hirakal din ne har wai shi yanzu karin kanshi yana jin tsoron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle al'amarin sa ya girmama fa ma zilt muqinan annahu sayazhar lalle zai ban bushe ba ina tabbatar da cewa lalle wannan annabin lalle zai bayyana fa hatta adkhala Allahu alayya al-islam har sai da Allah ya sanya mana musulunci a cikin zuciya na. wa kenan ya faɗi wannan Abu Sufyan kuma wannan ya karɓi musulunci ne bayan bayan fatihu Makka wato bayan shekara takwas na hijira an gane ko ya karɓi musulunci shi Abu Sufyan طيب وكان ابن الناطور Ibunan natsur ko nazo a wata riwaya kamar yadda za ku gani asalin natsur a larabci shine wato alharisul bustan wanda yake gadin gona shine ibunan natsur shi kuma ibunan natsur sahibu iliya ya kasance wato shugaban iliya ne nan sahibu wato majazi ne wa hirakil kuma abokin hirakil ne amma shi hirakil sai kasance wannan danganta so ba gare shi haƙiƙiya ne amanar iliya wato shugaban garin iliya muka ce ita ce baitul maqdis suqufan ala nasara kuma ya kasance shugaban nasara ne suqufan shine shugaba ala nasara na addinin nasara a wannan lokacin a wannan garin ala nasara sham a garin sham yuhaddithu yana ba da labari anna hiraqil lalle shi hiraqil hina karima iliya yayin da ya dawo iliya bayan abin da ya faru asbaha yawman khabisan nafsi sai ya waye gari cikin damuwa wato aka ga ya canza faƙara ba da batsari ƙafi sai wasu daga cikin ‘yan faransa suka ce masa wasu ƙadiskan karna hai a taka mu yau ba mu gane ma ba lime ne ya faru haka muka ganka fuskanka a ɓace ƙara binin natso wannan wa kana binin natso abin na mace maku bayani wannan maganan ba na abu sufiyan ba ne maganan zuhuri ne wato mudras ne wa kana binin natso maganan zuhuri ne قال ابن الناصر في ابن الناصر في وكان هرقل شيكم هرقل ياتكم في حزاتا واتو بوكان وما تمر يدوك ثني أي كم بوكا حرام لما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أتى كاهنا أو عرافا فصدق وما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد أو رواية من أتى عرافا فسأله فصدقه آه، لم تقبل صلاته أربعين يوما وكان هرقل الحزاق ينظر في النجوم في النجوم wato yana duba duba wato yana aikin bokanci kenan yana isti'ana da taurari da sauransu فقال لهم سيتي مسحين سألوه يا هند سكتم كيش منين يفارو سيتي إني رأيت الليلة لليني أو أن دري ناقة حين نظرت في النجوم كاجي شدن وايو وهي عين ميدوبانا ملك ملك الختانة ناقة وأنن سركن ميكاتيا قد ظهر يا بيانا فمن يقتسم من هذه الأمة كي وانين suke yin kaciya a wannan a wannan al'umma kun ga izgilanci kenan yake yi kuma mu addinin musulunci ya nuna kaciya wajibi ne ma ga maza mata kuma sunna ne wannan shine abin da jamhurin malamai suka tafi Kalu sai suka ce laysa yastasinu illa al yahuda ne kai suke yin kaciya fala yuhimman naka sha'anuhum sai ke cewa to saboda haka kada al'amarin su suka ce ma shi hirakal kada al'amarin su ya dame ka kada ranka ya ɓaci waqtu ila madayin mulkika ka rubuta zuwa ga sarakuna da mutanen garuruwanka fa yaqtulu man fihi min al-yahud fa kashe dukan yahudawa wato suna ga annabi cewa da gare su yake tayyib fa bainama hum ala amrihim a lokacin da suke a cikin wannan al'amarin أتي هرقل في أكذوما هرقل برجل دوان متن أرسل به ملك غسان واندا ملك ya يتوروس شين shine ابن أبي شيخ an gane ko shine zai sarkin busra ɗin da muka yi bayani cewa ga wani mutum ya turo shi zuwa hirakal yukhbiru an khabari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin a manzo Allah tsira da minta Allah tabbata a gare shi lam mastakhbarahu hirakal a lokacin da hirakal ya tambaye shi menene ya zo da kai ka bani labari ya bashi labari qala izhabu ku tafi fanzuru ku duba wannan mutumin a muktasinun huwa amla wato shi ya ce ma mahaifin yana ba shi labari cewa lalle wannan mutumin da ka gani manzan Allah ne to a lokacin sai ya ce fanzuru ku tafi a mafusimin huwa amla shin shi yana da kaciya ko bai da kaciya fa nazaru ilayhi sai suka kalla zuwa gare shi haddathu annahu muftasinun sai suka ce eh lalle an masa kaciya akan laraba fa كما hum yaftatinuna lalle su suna يفتتنون fa سوسنا كاتيا sai هرقل ya ce. هذا ملك هذه الأمة قد ظهر للي ونن سرك ونن الأمة لكما يا بينا ثم كتب هرقل سي هرقل يا ربط إلى صاحب اللوزوة وانا أبو جنس الرومية وانا كي رومية رومية تنا إلى دروا أنا روم روم هنغاني واتونا نصارى الشام وكان نظيره في العلم كما علم سياسة في ثاني وصار هرقل سي هرقل يتساق ويتسي إلى حمص زواج حمص lam yarin hims wato lam yabrah bai bar hims ba garin hims hatta a wa kitabun min sahibihi har sai da wasiƙa ya zo masa daga abokinsa yuwafiqu ra'yi hirakal ala khurujin nabiy sallallahu alaihi wasallam akan fitowa annabi tsira da aminci ala tabbata a gare shi cewa lalle annabi ne fa wannan wannan muke jin labarin sa shine ya bayyana wa annahu nabiyyu lalle dai shi annabi ne azina hirakul sai hirakul ya ya bada izini li uzama ar da manya-manyan mutane na rom fi daskaratin lahu a cikin ƙasar nasa wato genansa bi himsa a cikin hims garin hims ya ce masu sun ma'amara bi abuwa ya sa aka tattara su ga gabaki ɗaya sun ma'amara bi abuwa biya gullita sai ya sa aka kulle ko'ina a fadarsa ƙofofin adam gaba ɗaya aka kulle Sun sannan sai ya fito fasala sai ya ce ya يا معشر ya ku eh, yan Rumawa. hallakun fil falah shin ko kuna so ku samu tsira wa rushdi da shiriya wa an yathbuta mulkukum kuma mulkin ku ya tabbata tubayi'u hadha an-nabi to lalle ku yi ma wannan annabi mubaya wa kenan ya faɗi wannan shi hirakul kenan ya tara sa gabaki ɗaya sai ya faɗa musu wannan magana sai ma me ya faru fahasu haifa ta hamurai washi ilal abuwa sai suka watsa shine hasu sai suka watsa yadda ka san haisa su hamurin wahshi yadda sun dabbobi jajaye na daji suke wasuwa wato idan wani abu ya faru ko makamancin haka suka wawwatsu yana ce musu su bi wannan annabi sun ɗauka ai shi ne annabi an gane ko saboda haka suna yana ce musu haka dukkan su sai tsoro ya kama su da firgita sai suka bi kofofi kowa yana son ya fita kofofin wannan fadan nasa fa wajaduha sai suka same ta kwada gullikat an rufe ta ko ina Idan ma ra'a hiratal yayin da hiratal ya ga nafaratahum wato ficewansu da gudu wa ayyata min al-iman kuma ya yanki tsammani daga imani qala rudduhum alayya sai ce kun ga hikima ya musu sai ce ku maido da su gabaki daya dama ya kulla ko ina yace a maido da su wa qala sai ce inni lalle ne qultu maqalati anifan na faɗi wannan magana ne ɗazu da na ce ku ji wannan annabin biro biha shiddatakum ala dinikum domin in jarabci wato rikon ku akan addinin ku wanda kuke in shin da gaske kuna bi na ko ba fa bi na fa ra'aytu kuma haqiqa na kashe ƙarya kuke yi ba wai bi na kuke ba fa sajadu lahu kun ga sai dukan suka kara masa sujada warazu anhu sai kuma suka yarda da shi fa kana zalika akhir a hirakl wannan da shine karshen al'amari na hirakl wannan rawahu salih ibn kaisan wato hadisin nan yana da musaba'a salih ibn kaisan da yunus da ma'amar su ma sun ruwaito wannan hadisi daga al-imam az-zuhri kamar yadda shu'aib ibn abi hamza ya ruwaito wato yana da musaba'at kenan hmm. shi yasa al-imam al-bukhari ya fidda wannan hadisin bil munasaba wurare wajen goma sha hudu a littafinsa ya fidda shi wurare wajen wajen nawa sha hudu shi yasa malamai suke cewa dama in kana so ka san wane ne al-Imam al-Bukhari al Bukhari al-Imam al-Bukhari fi to duka ya maimaita shi ba komai ba masail da fiqhiyya a takaice dai wannan shine bayani a dunkuri akan wannan hadisi malamai sun fi da fa'idodi da masail na fiqh za mu karanta su a gurguje na farko suke cewa yana ya kamata ga duk wani wanda zaka rubuta masa wasiƙa idan za ka rubuta masa ka rubuta shi da masa da kalmomi waɗanda suke masu daɗi da kuma girmama shi ko da wannan musulmin ba wai ba musulmi ba ne kun ba annabi yayin da ya rubuta masa wasiƙa ya rubuta da hikima da girmama abi ya ce abi sannan fa'ida na biyu malamai suke cewa shine yayin da mutum zai rubuta wasiƙa zai fara da kansa wato min wani amma ba laifi ba ne idan ya fara da sunan wancan din kamar yadda muhammadu hanafiya da shi da wasu daga cikin malamai eh, eh, suke ganin haka cewa zai iya farawa da sunan wancan sai fa'ida na uku da suka fidda shi ne kafirai yana halatta a yi mu'amala da su da kuɗi wanda yake cikinsa akwai sunan Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi akan haka inda kun ga hatta aya ma an tura masa aya kuma shi wanda yake lokacin ba musulmi bane kuma bai karɓi musulunci ba sai Fa'ila ta hudu shine yana halasta a karɓi labarin mutum ɗaya kun ga wannan abu su shi kaɗai ya ba da wannan labari mun yi cikakken bayani a kan karɓan kabarin mutum ɗaya a harisan farko da muka karanta satin da ya wuce na wannan littafi wanda muka yi bayani muka ta ba ne akan waɗanda ke ganin cewa hadisi idan ya zo a kan khabar na musim ɗaya labarin musim ɗaya ya da zon wai da zon la ya fi yufiru ilmal yaqin kun ga wannan raddi ne malamai sun masu raddi wannan duka ba ne a kansu abinda da ya inganta wajen malamai ma abuta ilimi shine in dai aka ba da hadisi labarin hadisi daya kuma ya inganta daga annabi to yufidu ilma da yaqin yana fa'idan zartar da ilimi na aiki da shi wajibi sai fa'ida na biyar da suka fi da karkashin wannan hadisi shine a wannan wasu malamai suna ganin cewa babu eh, wanda ba musulmi ba baya halatta ka masa sallama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sai ka ce mai salamun alama man ittaba al yana ɗaya daga cikin hujjar da suka kafa da wannan da hadisin da ya zo cikin sahih la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salam tayyib sai fa'ida na nawa na shida ko eh, shine eh, kamar yadda muke bayani amfani da kalmar amma ba'du a muqaddima a maimakon wa ba'adu wanda da dama mutane suna kuskure a wannan wadda muka ce wancan ba sunna ba ne sai fa'ida na bakwai shi ne yake nuna cewa ahalul kitab waɗanda suke a kan addinin ahalul kitab idan suka shiga musulunci to suna da lada guda biyu ladan bin wancan annabi da ladan koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-imam bukhari ya bawa babi صحيح هذا حديث متفق عليه في الصحيحين باب فضل من أسلم من أهل الكتابين من قال الله سوى ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا لا داعي ده رجل كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها فتزوجها wannan yana da lada guda biyu da kuma wane ne na uku عبد إذا أدى حق الله وحق يعني مواليه فلن نسوني في لا دا قدازي تولنا زام فائدين تلولنا شيما كتشن wannan hadisi? sai fa'ida na takwas da malamai suka fidda shine a suna ganin babu laifi mutum zai iya tafiya da alkur'ani zuwa kasan yahudawa misali irin da su ingila da sauransu za ka iya tafiya da alkur'ani tun so akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana tafiya da alkur'ani a kafashe na yahudawa ina fata kowa san da wannan to sai suka yi tawfiqin mas'ala suka ce wasu malamai suka ce wancan hanin lokacin da annabi ya hana saboda lokacin alkur'ani ba su ba ta ko'ina amma yanzu tunda da alkur'ani ya ko ko'ina babu ne shi ya ke tafiya da alkur'ani zuwa a kasashe na yahudawa kuma yanzu da wahala ka samu ƙafa na yahudawa wanda babu musulmi a ciki maganan farko kenan magana na juna na malam suka ce a wannan hanin mutlaq wato ila na hada har zuwa yanzu haramun ne mutum ya tafiya da alqur'ani zuwa kasashe na yahudawa magana na uku shine aya ko aya guda biyu kamar yadda annabi ya tura wannan wasiƙa babu laifi amma idan ya wuce haka shine laifi wannan shine maganganu uku da malamai suka yi sai matsala ta tara shine waɗanda ba musulmi ba ko fa'ida na tara ba ya halatta ka yaƙe su mu mubasharata za ku kira su ne zuwa ga addinin musulunci idan ba su karɓa ba addinin musulunci suka yadda cewa za su zauna ba za su yaƙe ku ba za su ba da jizya idan su kuma ba su yadda da ba da jizya ba to za a yaƙe su kamar yadda Allah ya bayani can cikin suratul tauba hatta yau tul jizyata al-yadin wa sai fa'ida ta goma Shi ne wannan yake nuna mana cewa da'ima addini ana gabatar da waɗanda suke da nasaba sosai an gane ko kamar yadda muka ga annabawa ga baki ɗaya an wasu su mutane ne masu dangantaka sai fa'ida na sha ɗaya da malamai suka fidda Shi ne wannan hadisi yana nuna mana mutum wanda yake da muhdi wato wanda yake da hadas misali fitsari ko makamancin haka bai cikin tsarki ko kafiri ba laifi ba ne ya taɓa alkur'ani mai girma saboda wannan kafiri ne kuma ya taɓa wasu ayoyi na alkur'ani shi yasa wata ayar la ya musu al mutahharun malamai suka yi da cewa a mala'iku ake nufi da dai malikiya suna ɗan shaddadawa akan wannan mas'ala sai fa'ida na sha biyu shine yana halatta mutum ya yi tafiya ya tafi kasashe na yahudawa ya zauna ta malamai sun rubuta da tafi ire-iren su shekar amin ilhad ina ga mala abubakar ya san su shekar abubakar yana ɗaya daga cikin malaman mu malam shekar amin ilhad shi wannan malam yana da littafi a kan haka halastin mai hukunci kai tafiya zuwa kasashe na na yahuda saboda musamman ga wanda ya rayuwa waje ya san da wannan misali za ka 'yan somaliya da dama saboda jarabta da allah ya yi na kasansu sama da shekaru da dama suna hijira suna komawa irin su amerika da sauransu to shi ya sa malamai su rubuce rubuce to abin da malamai suka ce ƙarƙashin wannan matsala suka ce idan ya kasance zai tafi domin yada addini ne ko zai je ya asasa. wani markas to wannan babu laifi amma idan zai tafi domin neman kuɗi wannan shine bai halasta ba sai fa'ida na ƙarshe na sha uku da malamai suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi shine mai janaba da mai haila malamai sun yi ce a kan wajen taɓa alƙur'ani da karatun alƙur'ani tun da kun ga wannan hirakal ai yana cikin janaba tun da ai shi bai ma karɓi musuluncin ba balle har ya san wanka to sai jamhurin a wasu daga cikin malamai suka ce yana halatta mai janaba da mai haira ya karanta alkur'ani mai girma daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayin akwai al bukhari mukara da sahabi akwai abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wannan shine ra'ayinsa bal asali ma ya tabbata kamar yadda al-imam al-bukhari ya fidda shi mu'allaf cewa ibn abbas ya kasance yana karatun alkur'ani wirdinsa na alkur'ani kuma yana cikin janaba kuma wannan shine ra'ayin al-Imam bukhari kuma shine ra'ayin Ibn Battal wanda yana da sharhi akan Bukhari kamar yadda muka muku bayani wannan shine a riwaya daga al-Imam Malik bin Anas akan cewa mai janaba zai iya karanta alkur'ani haka mai haila sannan da ibn jarir tabari shi ma wannan duka ra'ayinsa ne ra'ayi na biyu na malamai ko riwaya na biyu na malamai suna ganin cewa mai janaba da mai haila da za su iya karatun alkur'ani ba amma dai gaskiya mafi yawanci musamman malamanmu da muke karatu wurin suna rinjayar da wannan ƙauye cewa halattun mai janaba ko mai haila ya karanta alkur'ani daga cikin dalilan da suka kafa a kan sa shi ne hadisin aisha wanda da cikin sahihu muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allah ala kulli ahyani ala kulli ahyani wannan mutlaq ne na kira ce ga shayin idafa ta zuwa ga dami yufir umu umum har ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah ta'ala yake cewa lokacin da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta je aikin hajji tana cikin haila maza Allah yake cewa if'ali ma yaf'al al-hajj ghayr an la tuti fil bayt shi abin da dukan mai aikin hajji yake kawai tsawafi ne kare ibn al-qayyim yake cewa kuma ra'as ra'as shine babban abin da mai aikin hajji yake shine ambata Allah kuma ra'atu zikiri huwa qurani al karim to saboda haka dai a mafi yawancin malaman mu gaskiya sun rinjayar da wannan wanda muna tare da su insha Allah ta'ala riwaya ta Musa al-Imam Malik yana ganin cewa mai janaba ba zai karanta Al-Qur'ani ba amma mai haila za ta iya karantawa musamman ɗaliban ilimi muktasarul qalil karshen kitabu sahara ya kawo wannan magana mususar na kali an gane ko muta'allima da muta'allim wanda wannan eh, mai haila da mai eh, jinin biki za su iya karanta alkur'ani musamman ɗalibai to magana na biki nan na al'imamu malik bin an sai magana na uku yana ganin hannu da baki ɗaya al'imamu shafi'i ra'ayinsa lokacin da yake a iraki mazhabul kabi kamar yadda lokacin da al'imamu shafi'i yana da mazhaba guda biyu maza ba jadida da mazhabul kadim karim lokacin da yake iraki yana da ra'ayin cewa an so riwaya da gare shi yana ganin mai janaba ba zai karanta alkur'ani ba amma mai haira za ta iya karanta alkur'ani nan za mu tsaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka fara albarka wanda kuma ke kuskure ya gafarta mana sannan ya sanya mu abin da muka yi eh, ya zama na makburi ne gare shi السلام عليكم ورحمة الله